من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na lahadi sha biyu ga watan jimadal ula a shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya makon da ya gabata mun kare karatu cikin suratul qari'a yau kuma insha Allah za mu tashi farkon suratul suratul takafur ita ce sura ta ɗari da biyu idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alkur'ani mai girma daga sama mali ce hiya samani ayat ayoyinta guda takwas ne wa maudu'u har ra'isi abinda surar take karantarwa annahyu ani tabahi bi kasratil amwal hana yi wa juna taƙama da alfahari da fankama da yawan dukiya wannafar da kuma yawan sanin jama'a connection kenan wa munasabatu halima qablaha mala yace abin da ya hada ta da surar da ta gabace ta zammul na wal mushtaghilina anil qiyamati zargin masu shagaltuwa da wargi gaburan tuna ranar tashin alkiyama domin surar da ta gabata ita ma akan haka ta ce magana da aka ita ma wannan sai ya zama kamar ta dora fafil hadisi ya zo a cikin hadisi قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ألا يستطيع أحدكم ينزل ينكو بزيئيا أن يقرأ ألف آية يكرنت آية دبوبة في كل يوم أقوى نوني قالوا سيتحبيتك ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية يواي وان دزيئيا كرنت آية دبو أوني يا مأيتين الله قال في من ذا الله يتي أما يستطيع أن يقرأ الهاكم التكاثر لا ينكم ذي إيه كرنت الهاكم التكاثر با وأن حديثي دما لا يكاوش أنا حديثي نضعيفي بإنغان تبا وأن أفكيتنا نون فللر سورة التكاثر كان شوا إن أنكرنتا تكمر أنكرنتا آية دبو تاع القرآن حديث إمام البيهكي يفتد شي da imamul hakim cikin mustadrak daga abdullahi dan umar kuma hadisi ne wanda yake yana da rauni ta fuskar sanadi kamar yadda hakim ya faɗa a cikin sanadinsa akwai ukuba wanda ukuba ba sanannen mutum ba ne a wajen malaman hadisi majhuli ne kuma shamsuddin zahabi ya ce abinda hakim ya faɗa haka ne hadisin yana da rauni cikinsa akwai rawi wanda yake majahuli imamul khatib al-baghdadi abubakar al-hafiz ya fitar a cikin littafin al-muttafiq wal muftariq da imamu dailami daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a fi lailatin alfa aya laqiya Allah wa huwa dahikun fi wajhihi duk wanda ya karanta aya dubu a cikin dare daya zai gamu da Allah Allah ya ne masa dariya Ƙila sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah waman ya kawa ala alfi'aya, aya yawaye zai iya dagewa ya karanta aya dubu a dare ɗaya faƙara'a sai manzo Allah ya karanta "Bismillahi rahmanir rahim alhaakumut takasur ila akhiriha ya karanta alhaakum daga farkon ta bayan bismillah har zuwa ƙarshe kuma qala sannan sai annabi yace wallazi nafsi biyadihi naran rantse muku da wanda raina ke hannunsa innaha la ta'dilu alfa aya alhakumu tana daidai da aya dubu ta ƙur'ani in ka karanta ta tare da cewa ita aya takwas ce to shi ma wannan hadisin dai kamar wanda ya gabace shi hadisi ne mai rauni An ba ku manta ba mun sha faɗa mafi yawancin hadisan ƙarya sun fi zuwa a wajen bayanin falalar surori kamar yadda imamu suyuɗi ya ishara kuma mafi yawan mutanen da suka fi yin wannan ƙaryace-ƙaryacen su ne sufaye ba mu muka faɗa ba su ya faɗa yace wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fima yad'u lahumu qubilat minhum rukunan lahum hatta abana ha'uluhumuhum yace kalwadi'ina fi fada'il as-suwar wa man ra'aha fi kitabihi fada a cikin alfiyatul hadith yace wa sharruhum mafi sharrin masu yi wa annabi ƙarya sufiyyatun sune sufaye ka je maulidi ka sha mamaki ka je bikin isra'i da mi'raji ka sha mamaki za ka ga kamar yi yana raye ake wannan abin sai ce kad wada'u sun yi hadisan su mutasibin al'ajara wai suna jin ma lada za su samu fi ma yadda u a da'awarsu sai ce fa kubilat min rukunan lahumu da da babu ilimi mutane duk sun yadda da su fitai musu karya suna kuka ka gama kukanka kuma dai karya ce ko ba haka ba da kukanka da kukan tsohuwar da ta ga ana rastilin tausayi ya kama ta ta fashe da kuka duk ɗaya ne ƙarya kai wa kuka ita ma ƙarya ta wa kuka ko ba haka ba don muna da iyaye saboda tsabar tausayi lokacin ana yayin kallon indiya in suka ga ana faɗa faɗan bos da acto sai su shaɓe shaɓe da hawaye saboda su sun ɗauka gaske ne amma ba gaske ba ne ba da aka yi ce hatta a bani ha'ulu homo homo da tafiya ta yi tafiya malamai zaƙaƙurai masu himma wajen karatu da bincike sai da suka gaggano waɗannan ƙaryace-ƙaryacen nasu suka gane molanka ne maganganu ne babu sanadi maganganu ne wanda ba su tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi ba kawai ɗofana ne an gane ko ya ce kalwadu ina fi fada'ilin suwar musamman ma wajen ƙaryar a maganar falalolin surori to kaga wannan yana daga cikin ire-iren waɗannan a wani hadisin da imamu muslim ya rawaito da imamu tirmizi da imamu nasa'i da ma waninsu daga abdullahi ibn shakir allah ya kara masa yadda ya ce in ta haitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na tike zuwa wajen annabi sai na tadda shi wa huwa ya kara'u alhakumut takasur yana karanta wannan sura ta alhakumut takasur Wafi lafazin a wani lafazin wa qad unzilat alaihi alhakumu takasur naje na tarar da annabi lokacin an saukan masa da alhaqumu wa huwa yaqulu sai na naji yana cewa yaqulu ibn adam ya so da dama dan adam yakan ce mali mali dukiyata dukiyata sai annabi ya ce wa halaka min malika yau me kake da shi cikin dukiyar taka illa ma akalta fa akhnait sai dai abin da kace ka karar duk Fa itacen da kake na tara kuɗi in ya wuce na abinci ajiya ce wasu kake ajiyewa. kai iya abin da ka fi mora a dukiya abin da ya shiga cikinka a wani lafazin imamu muslim ya sake fitar da hadisi daga abu huraira amma a cikin wannan lafazin kuma babu ambatan annabi yana karanta suratul takasur kuma babu ambatan cewa a lokacin aka saukar da ita kawai dai annabi ya ce ya ƙulu bin adam mali mali sau da dama za ka ji ɗan adam yana cewa dukiyata dukiyata wa inna malahu min malihi salasa mazala yake kawai abu uku kuma yake mora a dukiyar tasa abu na farko ma akala ma akala fa afna abin da ya ci ya kasayar domin duk daɗin nama duk daɗin abinci duk daɗin miya in ka sharɓa an jima rufewa za ka tafi ban ɗaki da wanda ya ci ɗawisu da wanda ya ci kwaɗin rama duk riɓewa zai za su tafi ban ɗaki su je su zubar kaga wannan shine kaɗai ribar ka a cikin dukiyarka ribar kuma shine ba cin ba lafiyar da ka samu na abin da ka cin in ka bauta wa Allah da ita to shine riba amma in ba haka ba wanda ya ci mafi tsadar abinci da wanda ya ci mafi kaskancin abinci duk sunansu sun ci abinci duk yunwa ya tare musu amma inda wani ne ya fi wani shine ne wane da ya samu energy na abincin da ya ci me yayi wa Allah in ka ci abinci mai tsada ka samu energy baka bauta wa Allah da shi ba wanda ya ci kwaɗan rogo ko kwaɗan garin kwaki ya samu energy shi sai bauta wa Allah da shi ya fi ka bata abinci domin iya daɗin daman ai a iya baki ne yanzu da wanda ya ci kwaki da wanda ya ci naman ɗawe su in ya shiga ciki me bambanci bambancin kawai a ɗanɗano ne sai wannan ka ɗanɗana ka ji to shi kuma ɗanɗanan minti nawa ne ya wuce yanzu da za a ganka kana taunan nama ka mai da shi kamar cingan awa ɗaya ta habawa ne kan haɗiye mana kamar yaro saboda ka tsotsa zaƙin ma ya isa kai ma kanka Allah kake ya wuce ma ka huta amma da yawa za ka ga mutane suna tunƙaho na ci kaza na ci kaza ba ka ci kaza ba me kai da lafiyar da ka samu sakamakon cin kaza da kai ita ce tambayar da Allah zai maka shine bashin da Allah yake banka da haka manzo Allah ya ce kadai abin da mutum yake da shi a dukiyarsa ko dai abin da ya ci ya batar aula bisa fa abla ko abin da ya sa na tufafi suka tsufa au ta saddaka fa aqna ko kuma yayi sadaka to nan ne kuma ya aje wa kansa zai je tarar a gobe kiyama domin a lahira ba za a baka ladan abincin da ka ci ba ba za a baka ladan kayan da ka sa ba abin da za a baka lada shine sadakar da kai wa ma siwa zalika manzo Allah yake duk abin da ba haka ba cikin dukiya fa huwa zahibun wa tarifuhu lin nas me shi dole sai ya tafi ya bar wa mutane wannan hadisi kam tabbatacce ne ya inganta ko mu hada shi da sababin saukar surar ko mu ware shi da sababin saukar surar ya dai tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan muka lura da kyau zamu ga hadisin yana koya mana kaffa kaffa da rayuwar duniya ita ma kuma surar haka take koyarwa shi yasa babu mamaki dan sun zama suna da alaka da juna Imam Hakim at-Tirmidhi cikin littafin Nawadirul Usul da Imam al-Baihaqi cikin Shu'abul Iman duk da Baihaqi ya ce hadisin da'ifi ne daga jarir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda yace kalala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yace da mu inni qari'un alaikum surata alhaakumut takasur ni zan karanta muku surar alhaakumut takasur faman baka falahu aljanna duk wanda aka gama karatun ya fashe da kuka dan aljanna ne fa qara'aha sai annabi ya karanta abdullahi dan eh, jarir ibn abdullahi yace fa minna man baka tabbas a cikin mu an samu wanda suka yi kukan wa minna man lam yabki amma a cikin mu akwai wanda kukan bai zo mai ba fa qala allazina lam yabku wadanda kuka ba sai suka ce da annabi qad jahadna ya rasulallahi annabki falan naqdir alayhi mun yi iya kokarin mu mukakaro kakaro kuka ne amma kukan ya ki zuwa fa qala sai manzo Allah yace inni qari'uha alaykum as Saniya, zan sake karanta muku ita karo na biyu faman baka falahul janna duk wanda ya kuka dan aljanna ne wa man lam yaqdir ayyabki falyatabaki wanda ba zai iya kukan gaske ba to ya kakaro kukan ƙarya amma hadisi ne ba'ifi kai ma kar kai kuka wato abin da dai ake so ya yan uwa lokacin da ake karanta maka surorin da suke tuna lahira to ya kamata a ce ko ba kukan zahiri ba kai kukan zuci domin haka Allah ya sifanta bayinsa na kwarai an gane ko innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqula wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a ubangiji yace waɗanda muka yi musu baiwar ilimi idza yutla alaihim in ana karantar da su littafin Allah yakhruna lil azqani sujadan sukan yi kasa kasa da kansu dan rusunawa ga Allah wa kuluna tana cewa bahana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijin mu in kana wa'du rabbina la maqulan da alƙawarin da Allah ya mun san sai ya cika shi wa yakhruna lil azqani sukan yi kasa kasa da kai wa yaquluna suna kuka wa yaziduhum khushu'an kuma hakan yana ƙara musu tsoron Allah to haka Allah da ya ambato annabawa a suratu maryam أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا waɗannan bayan Allah in aka karanta musu ayoyin Allah sukan rusuna su yi sujada ga Allah su miƙa wuya su yi masa biyayya sannan kuma su koha umar ɗan khattab ya taɓa karanta wannan aya ta cikin suratu maryam yayyaye kukan ya kasa kuka yace ya Allah ka gani nayi kokarin in ka tsaro kukan kukan ya ki zuwa saboda shi kukan tsoron Allah ba wai tsera shi ake ba ba irin kukan yan wasan Hausa bane lokacin da aka ga dama ayi lokacin da aka ga dama a share hawaye a ki yanzu mutum ya kuka yanzu ya koma ya dariya wannan mafi sharrin mutane kenan Manzala ya ce mafi sharrin mutane ku ji tsoronsa wanda in ya so ya yi kuka yanzu zai in ya so ya dariya kuma yanzu zai wanda kamata ya ce kuka yana zuwa maka ne ba tare da ka shirya ba dariya ba tana zuwa maka ne ba tare da ka shirya ba in abin kukan ya faru sai kai in abin dariya ya faru sai kai wannan shine asalin dan adam amma ya zama yanzu mutane suna dariya kai zaka iya juyawa kai kuka dan neman abin duniya to cikin sauki zaka cuce su cikin sauki to da ka dai kuka in na fili bai kasance ba to sai a yi kuka na zuci wannan shine abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suke Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta wannan sura daidai ya bamu ikon yin bayanin ta daidai ya bamu ikon aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون حديثي يا تبت تكن لتافن الإمام ابن أبي هاتم littafin na tafsiri daga abi burda Allah ya kara masa yadda abu burda ya ce nazalat fi wannan sura da zamu karanta sakamakon saukarta wasu ƙabilu ne guda biyu cikin ƙabilun larabawa min qaba'il ansari na ƙabilun mutanen madina a wani kaulin ƙabilun mutanen makka duk ƙuraishawa banu hashim da banu abdimanaf a wani kaulin sun ta sauka ne sanadiyar yahudawa to me ya faru ta sauka daka al-imam ibn abi hatim ce. su ne ƙabilun mutanen madina fi bani harisa wa Banil haris yan kabilar bani harisa da kuma yan ƙabilar banu haris tafakaru wa takafaru asalin su dangi guda ne family guda ne shi yasa ma zaka ga sunayen nasu kamar dan juma ne da dan jummai banu harisa da banu hari ƴaƴan iyaye guda cikin su guda kamar ƴaƴan Hassan da Husaini to ana nan ana zaune wata rana kawai sai alfahari ya kutso musu waɗannan suna mun su ma suna mun suka yi wa juna alfahari faƙalar ma ɗaya daga ciki ta ce da ɗayan fikun mislu fulan wa fulan yau a gidanku akwai irin wani da wani suka faɗi ɗin gidansu wasu manya da Allah ya musu daraja a gidanku akwai wani akwai wani wa ƙalar asaru na misla zalika su ma wa'ancan su ma sai suka tuno nasu sai suka ce to kuma a gidanku akwai irin wani akwai irin wani tafakaru bil ahya da farko sun fara alfaharin ne da dangin su masu rai wannan sai ce a gidanmu akwai alhaji ne akwai alhaji ne kufa a gidanku shi ma sai ce to mu ma ai a gidanmu akwai saraki ne akwai saraki ne in ko gidanku akwai alhaji mu kuma a gidanmu akwai mai sarauta kowa in ya faɗi nasa sai ɗayan shi ma ya maimaita in ka faɗi wannan shi ma sai ya faɗi wancan sun makalu a ƙarshe da suka gama ambata wa junansu rayayyu sai suka ce to ma in haka ne in ko bina ilal ƙuburi to ku zo mu tafi makabarta ai a cikin 'ya'yan gidanmu akwai wani da wani suna makabarta kaza an binne su su ma suka ce mu ma namun a gidanmu akwai wani da suna makabarta an binne su mu je a gani to kowa in ya je da yake kabari ne irin na lokacin jahiliya an yi masa gine-gine da kayan alatu sai su nuna su ce to ku kabarin dan uwanku ya kai wannan sai a ga zinare da kaza da kaza su ma sai su ce to ku ma kabarin dan uwanku akwai kaza kaga alfaharin ya fita daga duniya ya koma lahira ya fita daga rayayyu ya koma matattu ya fita daga gari ya koma makabarta فجعلت إهدى الطائفتين taqulu sai ɗaya daga cikinsu ta tace da ɗayar fikum mithlu fulanin yushiruna na ilal sai su ce a cikinku a gidanku a danginku a ku akwai irin wani sai su nuna kabarinsa wa mithlu fulan akwai irin wani shi ma sai su nuna kabarinsa wa fa'al akaru na kazalik su ma waɗancan ɗin suka yi ta yi ma'ana dai alfaharin bai kare ba an gama da gida an koma dawa an kama da rayu an koma matattu sanadiyar haka ne sai Allah ya saukar da alhakumut takafur lallai takama da yawa ya shagaltar da ku takama da fifiko ya shagaltar da ku jin nafuwa na kaza ko kafuwa na kaza ya ɗauki hankalinka akan abin da ya fi wannan ɗin muhimmanci an gane ko kalmar alha bi ma'ana ashgala ya shagaltar larabawa sukan ce alhahu kaza bi ma'ana ashgalahu kaza ko alhana kaza bi ma'ana ashgalana kaza shine imru'ul qais yake da wata wa mithluki hubla wal muslik wa mithluki hubla kasarat wa murdi'in fa alhaytuha an di tama'ima mihwali yace wa mithliki ire-irenki hubla Me ciki ma katsaratu wacce na take ta an gane ko sannan wa murdi'in da me shayarwa fa alhaituha har sai da na shagaltar da ita na kawar da hankalinta an zai ta ma'ima mihwali gabaran ɗanta na goye wanda yake eh, eh, ɗauke da layu irin na neman tsari kalmar alhaituha bi ma'ana shagaltuha da ka ubangiji ya ce alhakum malai ce ai shagalakum an ba'atin lahi abin nufi ya shagaltar da ku gabaran ɗa'ar Allah au an qiyamati ko gabaran tuna alkiyama at takafuru ta kama da yawa jin na kowa ne kowa ne hafi ne shine ne lai ce ai at bil amwali wal aulad abinda ake nufi alfahari wa juna da yawan dukiya alfahari wa juna da yawan ya'ya wannan ɗabi'a ce ta dan adam da yawa cikin kwarmiyar da muke ta rayuwar duniya kokarin mu ga mun junan mu kokarin ka ga kafuwa na kuɗi ko ka fi shi yawan yaya domin mutanen da kamar yadda mun sha faɗa na daga cikin abin da suke tinkaho da shi yawan yaya da yawan dukiya shi ya sama maguzawan jahiliya suka ce da annabi ai mu masu kuɗi ne ai mu masu yawan ƴaƴa ne duk abin da kake faɗa ko an je lahira ka Allah ba zai iya mana komai ba kuma da ƴaƴanmu suna nan dukiyarmu tana nan shine Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum na zulfa an gane ku yawan dukiyarku da yawan ƴaƴanku ba su suke sawa ba ku samu kusanci zuwa gare mu illa man amana wa amila salihan فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون imani da aiki na kwarai shi yake sa a samu kusanci da Allah da yawan ƴaƴanka ba za su tsinana maka komai ba a wajen Allah in baka yi imani ka yi aiki na garba da yawan dukiyarka ba za ta tsinana maka komai ba a wajen Allah domin shi a wajen Allah ba yawan abin da kake da shi yake kallo ba ko yawan zuriyarka ko yawan danginka kai karan kanka yake kallo da aikin da kai shi yasa annabi ibrahim ya ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim to da haka maguzawan jahiliya sun ce nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin to shi yasa Allah subhanahu ya ce ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad takasurun fil amwali wal aulad ku sani rayuwar duniya na daga cikin kwaramniyar da tafi ɗauke hankalinku la'ibin wala wasa da wargi wata fakurun bainakum da yi wa juna alfahari wata kafurun fil amwali wal aulad da yawan takama da yawan ƴaƴa da kuma yawan dukiya an gane ko wannan kuma duk aikin banza ne ubangiji yace kamar sali gaisin a ajabal kuffara nabatu dan kamar eh, eh, ciyawa ce wacce ruwan sama ya sauka ta tsiro Duk can da ta yi ba tabbas ne da ita ba da an juya iska rani ya yi sai ka neme ta ka rasa duk yawan kuɗin da kake da shi a yau ba dole bane su kai gobe ko jibi ba dole bane su kai sabuwar shekara in Allah ya ga dama sai karar da su yanzu in ma bai karar da su ba da ka mutu shi shikenan sun fita daga hannunka ko dawowa za ka yi duniya ka ne wa ɗayanka fatalwa kana ku ba da kuɗi sai sun je anema ya sun amai da kai kar ka dawo ka hana musu cin daɗin rayuwa har kuɗin yanzu ba naka bane ba to da haka kaga duk abin da zai shagaltar da kai gaburan Allah ya shagaltar da kai gaburan tuna lahira wanda su su ne dahir to wannan abin ya zama aikin banza malamai suka ce a nan Allah subhanahu ta'ala bai faɗi abin da ya shagaltar da su ɗin ba kawai dai ya bai faɗi daga me abin ya shagaltar da su ba kawai dai ya ce yawan son tara abin duniya ya shagaltar da ku to gaburan ne wasu malamai suka ce an shafe abin da ya shagaltar da su gaburan sadin ne ta fuskar ambato don a nuna ko ma me ya shagaltar da kai gaburan tuna Allah da wannan abin hasara ce da tabewa domin kamar sake reshe ne da kama gani wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim ya faɗa yace ko dai an ki faɗar abin da ya shagaltar da su din dan an riga an san shi ko kuma an ki faɗarsa dan ya gane ko ma ne to amma a ayoyin da muka karanta a baya za mu gane menene abin da ya shagaltar da su ɗin kaga shine tara dukiya da kuma tara ƴaƴa amma anan kawai sai aka ce alhaakumut takafur maimakon a ce alhaakumut takafuru fil amwali wal auladi shi yasa wata ayar ta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku wadanda suka yi imani ahir kar ku bari ‘ya'yanku da dukiyarku su mantar da ku Allah duka wanda ya bari ‘ya'yansa da dukiyarsa suka mantar da shi Allah to ya yi hasara ya taɓe domin duk waɗannan abubuwan gaibu ne reshe ne rike Allah da riƙe da tuna lahira da aiki na ƙwarai wannan kuma shine asalin itacen ganye ne kai wannan shine asalin itacen malai ce a tafakuru fil amwali wal aulad abin nufi dai takama da tinkaho da yawan dukiya da kuma yawan ƴaƴa war rijal da yawan sanin mutane so da dama zaka ji mutum yana nafi ka sanin kaza nafi ka sanin kaza nafi ka sanin kaza to kada ka yadda sanin wani da wani ya shagaltar da kai gaburan yin aiki na kwarai dan sanin wani da wani ba zai amfana maka komai ba da ka mutu in a duniya ne kila wannan zai iya amfanar ka a maslahohin duniya wani yana da connection wani ina yi faɗa a ji wani yana da alfarma a waje kaza wannan a iya rayuwar duniya ne amma da ka mutu ba wani connection da ka mutu ba inda za ka faɗa a ji imaninka da aikinka na kwarai shi kawai zai tsaya maka to da ka malam ya ce abinda ake nufi da almulhi din abinda ya shagaltar da su shine alfahari cikin dukiya da 'ya'ya da sanayyar mutane Allah ya ce hatta burtumul maqabira da haka haka har sai da kuka ziyarci makabarta to kalmar zurtumul makabir malamai sun mata fassara biyu waɗansu sun ce hatta zurtumul makabir shine hatta zakartumul makabir saboda yawan alfahari har sai da ya kai kuna ambatan gawawwaki irin abin da waɗancan mutane suka yi wanda muka faɗa a sababin saukar aya sai da suka yi an je makabarta kowa yana nuna kabarin dan uwansa dan wa dan uwansa alfahari da shi da aka ya zama kalmar zurtum an fassara ta da zakarto amma waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufin hatta zurtumul makabira kuna nan tara kuɗi da tinƙaho da ƴaƴa da yi wa juna gori ya shagaltar da ku har mutuwa ta riske ku a ɗauke ku akwai kai ku makabarta za ku wannan ai asara ce ba kaɗan ba kana ta kafi ni kaza ina ta nafi ka kaza kuma mala'ikan mutuwa yana matso min kai ma yana matso ma kana tsaka da maganar zai zo ya ɗauke ka har a kai ka makabarta kaga wannan ai ba karamin hasara bane da tafiya. wani balaraban ƙauye ya ji wannan ayar hatta zurtumul maqabira har kuka ziyarci makabarta sai rantse ce to na rantse da Allah ba ma guje ne fa bin ba musulmi bane yace na rantse da Allah ko za a tashe su za su dawo wannan shine sanadiyar musulunta sa yace na rantse da Allah za a tashe su za su dawo saboda me yace saboda Allah yace sun ziyarci makabarta ma'ana ita kanta makabarta da ake kai mutane abin ne ta ba fa matabbata bace domin a ka'ida duk inda aka ce wani ya kai ziyara duk daɗin wajen zai ne zai dawo da aka ita kanta makabarta da ake kai mu ana kwantar da mu in mun mutu a cikin ta ba dawwama muka je ba za mu dawo Ko kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisai ziyarar makabarta kuntu haitikum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha zakiru, al-akhirah da na hana ku kai ziyara makabarta yanzu ku je ku ziyarce ta domin tana tuna muku lahira da wanda aka kai din da wanda ya je kaiwar duk ziyara suka je kuma kowa zai zauna ne na wani lokaci kuma zai tashi ya dawo to kaga wannan yake nuna maka cewa lallai akwai tashin alkiyama malamai sun kafa hujja da wannan ayar farkonta da kuma wata ayar da zamu zo gabanta akan cewa lallai akwai tashin alkiyama domin duk wanda ya kai ziyara zai dawo da haka wannan yake nuna mana lallai alkiyama za ta tashi ko makabarta da aka je kwanciya ba kwanciyar dindindin ba ce kamar da ita kanta duniyar da aka zo aka rayu a cikinta ba rayuwar dindindin ba ce rayuwar dindindin ita ce abin da zai biyo bayan an tashi wannan ita ce rayuwar dindindin babu yankewa a cikinta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ziyarar makabarta hatta zurtumul maqabir hakku ka kai ziyarta ga makabartu ko hatta zakartumul maqabira har ta kai ku kuna ambatan matattu kuna nuna kaburbura dan ku nuna isa sai Allah ce kalla sawfa ta'lamu lallai da sannu za ku sani kalmar lallai da sannu za ku sani jan kunne ne rad'un wa tahdidun wa wa'id narko ne da jan kunne da kuma tsoratarwa ma'ana kamar kai ne kace da ɗan uwanka zaka gani to Allah subhanahu wata'ala yake cewa da bayansa za ku sani ma'anarsa shine ku shiga taitayinku ku sani akwai jan aiki a gabanku summa kalla sawfa ta'lamuna sannan dai ku sani da sannu za ku sani to anan sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yace da kalla sawfa ta'lamuna ta farko da kalla sawfa ta'lamuna ta biyu daban-daban suke kowace gashin kanta take ci ba maimai akai ba amma waɗansu malaman suka ce kalla sau ta alamuna ta ɗaya ita ce dai kalla sau ta alamuna ta biyu kamar maimai akai domin ana son mutum ya fahimci abu ko ana nuna masa mahimmancin abu sai a faɗe shi sama da sau ɗaya kaji kaji kaga nanatawa ne kaji ta farko ita ce kaji ta biyu maimai ce to amma sai na ya ce da kalla ta farko a nan sauka ta alamuna da kalla ta biyu a nan sauka ta alamuna ce duk da ban suke aka ce to me bambanta su yace kalla sauka ta alamuna kalla sauka ta alamuna ta farko magana take kan azabar kabari ma'ana da sannu za ku sani in kun shiga kabari kalla sauka ta summa kalla sauka ta alamuna ta biyu ya ce ita kuma tana magana ne akan ranar tashin alkiyama domin an raba tsakaninsu da summa ga ya nuna ta farkon za ta fara sannan ta biyun ta biyo baya kamar yadda mun sha faɗa duk inda aka jona kalmomi guda biyu a larabci da summa na nuna ta farko daban ta biyu daban inda duk ɗaya ne sai a ce kalla saufa ta alamuna saufa ta alamuna ba za a sa summa ba a tsakaninsu an gane ko to kuma irin waɗannan ayoyin Allah subhanahu ta'ala ya yi ta faɗa su a wajaje daban kamar a cikin suratun nabai أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون an gane ko wannan bisa ga akidar sayyidina ali ya tabbatar da cewa akwai me azabar ƙabari, dan mun ta wannan tafsirin wanda Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya hakaito a cikin littafin Adwaul Bayan yace wannan shine abin da Ali ibn Abi Talib ya fassara aya ya ce kalla sau ba ta'lamuna ta farko azabar kabari take nufi sun kalla sau ba ta'lamuna ta biyu abin da zai faru bayan an tashi kiyama yake nufi to ina mutanen da a yau suke tutiya da cewa su suna son da na'ali har suna cewa inda zai dawo duniya ya ce musu abubakar kafuri ne sun yadda abubakar din kafuri ne saboda tsabar jahilci da wauta ai asali ma a magana ka san babu hankali kamar an sha gadagi kai ka taba jin mamaci ya dawo ya za a taba da na'ali wallahi ko inda sayyidina ali zai dawo duniya ya ce abubakar kafuri ne ya daina kallon abubakar musulmi yanzu kai sai abinda da ali ya faɗa shine addini a wajensa to mun yadda mu je zuwa wai mahaukaci ya hau haukura gashi kai kana cewa baka yadda da tashin da azabar kabari ba azabar kabari tatsuniya ce to kuma aliyu shi kuma ya yadda ashe ƙarya kake yi ba komai aliyu yake faɗa kake yadda ba san zuciyarka kawai kake bi darkaniya mota a randa shi sa mutum ya san ya faɗi magana amma bai san me za a mayan masa ba kuma duk abin da aka gina shi bisa ga son zuciya haka za ka game shi yana tufkawa yana warewa yana tufkawa yana warewa amma shi wahayin Allah babu tufka da warware a cikinsa ba zai taɓa yi wa Allah ya ce abu kuma annabi ya warware ba saboda tushen ɗaya ne sai dai in baka sani ba baka fahimta ba ilimin ka bai kai ba to shine sai ka rinka ganin kamar an ci karo an yi tufka da warware. amma babu tufka da warware a cikin wahayin Allah afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira yanzu ba za su kula da qur'ani ba yadda qur'ani yake sura da sha hudu, izu 60 juz'i 30 inda a ce ba Allah ne ya faɗi kur'anin nan ba da sai an yi ta samun contradiction tufka da warwara nan ya faɗa gobe ya canja nan ya faɗa amma maganar Allah magana ce ɗaya daga a ɗinta zuwa z ɗinta babu inda ta warware juna idan ka ga mutum ya ce aya kaza ta ci karo da aya a hankalinka da kwakwalwarka ce ba su fahimta ba hankalinka ne ya ci karo da hankalinka amma aya ba ta cin karo da aya hadisi ba ya cin karo da hadisi da haka mutane sai mai hatara idan mutane suka zo suna faɗa irin wannan maganganu kalli musu haƙƙin uri da bihal bawaqil ana fakewa ne da guzuma don a harbi karsana lokacin da wannan mutumin yake faɗa cewa shi sayyidina ali yake so shi kaza ahlul bait yake karewa da yawa mutane sun ɗauka da sai yake yadda za ku kama shi ku gane ƙarya yake ku bibiyi irin waɗannan maganganun sayyidina ali ya gabas sun yamma wanda hatta in shi shi'an da yake goya wa baya ko yake wa aiki cikin farar riga su da baka aikin kenan sayyidina ali ya ce kaza su su ce kaza yayi gabas su su yamma in ba haka ba su sun zagi umar aliyu ya ba umar yansa wani wace iri ya tufta da warwara ce sun sun ce aliyu a umar shi ya kashe fatima ita kuma yar fatimar ta auri umar wa ya fi gaskiya ke Ya ita yanzu yan bata san wanda ya kashe mata uwa ba yanzu kenan kun fi yar hankali ku za ku ɗaukan mata fansa uwarta ita kuma abin da ga ya dace ma wanda ya kashe uwar a faɗarku ya zama mijinta sai yanzu ya fi gaskiya ya fi gaskiya kun ce sayyidina ali ya fi abubakar ilimi ya fi umar ilimi ya fi usman ilimi su duk jahilai ne ba sa yin komai ma sai da shawararsa to ba ku kare ta kanku ba a shi kenan duk hukuncin da abubakar ya yi ali ya yi endorsing da su a kai wato wata hikimar allah dan ya kama su kamu sauki sai ya sa waɗannan su suka zo a farko shi ali ya zo a ƙarshe sun ce abubakar da umar sun canja ƙur'ani duk ayoyin da aka tsine musu sun cire to sai suka tafi suka bar duniya aliyu sai ya zo a ƙarshe shi bai sa bai mayar ba ko shi ma yadda a cire ne ko da haɗin bakinsa aka cira ko kwa ne ba a ciran ba wannan shi ne gaskiya abubakar ya zalunci fatima ya kwace mata gado na gona a ita dai gona ba a tafiya da ita shi mamaci daɗin ta ko filai biyar ba zai tafi da ita lahira ba ballanta na gona wanda fili ne daman ba a ɗaukar sa a inda yake haka yake abubakar ya ƙwace wa fatima gona haka kuka ce umar ya zo ya goyi bayansa shi ma bai mayan mata ba usman ya zo shi ma ya goyi bayansu bai mayan mata ba da ali ya zo a ƙarshe gona tana ina ɗauke ta aka yi aka tafi da ita lahira aka kai musu in an batta shi ne ya sa bai dawo musu da kayansa ba in a lokacin ba ta nan ai ƴaƴanta suna nan Hassan da Usaini ba su ne magada ba shi ma ba magaji bane ba sai ce mun dawo da gonan mu ba amma ne irin sakarci ne haka bahaushe ya ce in mai faɗar magana wawa ne to mai jin tafa yana da hankali yana da hankali da aka ya wani na filin mushe mushe mushe a filin mushe to ka farka ka san da suwa kake magana a garin kano kake magana na ga wata magana mai tsada da malamin daura ya faɗa ya ce mutum yana hauka a ne masa dariya sai ya ɗauka kowa ma mahaukaci in ka ce kai baka yadda da wani ba to shi gina kowa ma bai yadda da shi ba in kai baka fahimta ba kowa ma bai fahimta ba haba da haka ku gane cewa wai yana cewa duk abin da aliyu ya faɗa shi ne wallahi ƙarya yake ne Aliyu ya yadda da azabar kabari har ma ijtihadi yake mata karkashin ayoyin qur'ani gashi ya ce kalla sauka ta'lamuna azabar kabari take nufi thumma kalla sauka ta'lamuna ita kuma tana nufin azabar ranar tashin alkiyama wanda Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azabi al'adana min al'azabi al'akbar da man zamu musu karamar azaba kan aje ga babbar karamar ita ce ta kabari babbar in an tashi za a shiga wuta وهاق بآل فرعون سوء العذاب النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wannan ayar ita ce bakan damiyar aya a ƙur'ani akan azabar kabari babu wata aya da ta kai ta amma shi mutumin nan da yake tutiyar ba azabar kabari ayar fa ya kasa jawowa ayar ya kasa jawowa sai da ya karanta ta ya fi sau biyar bai karanta ta daidai ba sai aka samu wani alaramma a gabansa ya gyara mai ina ta kabarka da ka iya larabci ya zo ayar ya rinka kwafsawa udukulu ala fir'auna haba udukulu wannan ko dan abata da larabci ko dan play ya ce udukulu ala fir'auna adkhilu ala fir'auna ashaddal azab barista ishaq adam ishaq yace na rantse da allah mutumin nan mu daina maganar hadda ƙur'ani idan ka bashi ƙur'ani yana kallo ba zai iya karanta maka izo biyu daidai ba wallahi kwaɓa yake yi bai karanta ƙur'ani a gaban kowane malami ba amma ya yi ƙarya ya ce wai yana da hadda sai dai haddan ta ɗan yi zanzana in ya zauna wata biyu zai gyara wai hadda ta yi zanzana in <laughs> ka taɓa ji inda hadda ta yi zanzana to in hadda ta yi zanzana yi saukar laushi ma akwai saukar laushi shi mai saukar laushi ba zai iya kawowa da ka ba amma zai iya karantawa daidai in yana kallo amma kai ba wancan ba wancan ta ɗan fulani ya ce kwatan shi faɗi banda nan amma ta karera ko da shehun barno to kai ba kwatan shi faɗi ba ta karere sai ka rasa wa ya karanta masa ƙwar'ani ya fada can ya gwada can dan ƙarinta tsantsa wallahi dan ƙarinta tsantsa dole ne ka gane akwai matsala ba yadda za a yi ka zama malamin addini fa baka iya ƙwar'ani ba kamar a Najeriya ne a ce ga lauya amma bai iya ABCD ba to lauyan ne shi dai lo a Najeriya da turanci ake karanta shi amma shi ya iya yayi lo amma bai iya turanci ba ba ma wai iya turanci ba abcd ba zai iya cewa zuwa z ba to take mamaki ka ce wani wani irin lauya ne a ina yi lauyancin nasa to malamin addini ne yana fatawa ana zuga shi ana kowaye duk Kano ba wanda ya isa ba wai Kano ba fa duk duniya ake cewa kowaye amma bai iya Qur'ani ba to dan Allah wani addini kake karantawa Bible kake karantawa da <laughs> kiristanci ne ko nasara ai ko kiristanci ya kamata ka iya Bible saboda shi ne tushe mazari na farko amma abun mamaki ina tausayinsa amma na fi tausayin na kasa da shi shi abin da yake yi wani aiki yake ya san inda yake mora ko ba haka ba tunda ya yi tutiya ya ce idan an ce kaza iran ta kawo kuɗi ta ga aiki haka yake openly ya faɗa ba wani ƙwai, iran ta kawo kuɗin ta ga aiki kuma ga hotunan sanan ya je iran ɗin ba mu sani ba dai an ba da kuɗin ko ba a bayar ba oho to abin tausayin su na ƙasa wasu su sun iya ƙur'ani su sun iya jan baƙin, amma ana ba su bahaguwar fassara abin da yasa yake ba ku bahaguwar fassara shi bakin ne bai jawo daidai ba a wajensa saboda ba yadda za a yi fassara ta fita da kyau in baki bai jawo da kyau ba matakin farko na fassara ta kyau baki ya fita da kyau to shi baki ya gagara fita kai da Allah ya yi ma gaman ka tari kake iya fitar da baƙi da kyau yanzu kai kamata ka nemi fassara amma shi babu baki kuma yanzu shi yake ba da fasara kai kuma da baki kai kuma jira kake wannan makaho ya ja masu ido to ya kai su ina makaho ya ja masu ido ya kai su ina Allah ya kiyaye da haka dai Ali ibn Abi Talib yace kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun tana magana ne akan azaba malai ce rada'un an tashabuli an ta'a kwan kasar kai ne gabaran mutane su shagaltu gabaran yi wa Allah da'a sauka ta'lamuna da sannu za ku sani ثم كلا سوف a أي سوء عاقبة تفاكركم عند النزع sun في القبر abin nufi mutum zai fara gane kuransa ne na sakaci da yi da wargi a rayuwar duniya da zarar an zo karɓar ransa to daga nan kuma azaba za ta ci gaba har zuwa kabari har kuma a tashi alkiyama Allah ya tsare mu sai Allah ya ce ni kalla لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وبنجي يتي كلا تبس لو تعلمون دا أشي كنسن علم اليقين إلمي نسكن كان سوا كلمة علم دا كلمة يقين ما لم يسكت شيء دي amma a larabci akan ce al-yaqinu ilmul yaqini ko a ce yaqinul ilimi. an gane ko akan yi kwan gaba kwan baya amma duk abin ɗaya ne ko wani lokaci a gabatar da yaqin akan ilimi ko a gabatar da ilmi akan yaƙini? hassan ibn ya yace sirna wa saru ila badarin li hatti fihimu law ya'lamuna yaqina al ma saru yace mun zo badar su ma kafiran maka suka zo badar ba su san makasa suka kawo kansu ba makabartar binne su suka zo da kafafuwansu yace wallahi lauya ya alamuna yaqinal ilmi ma kawo da sun san tabbas mutuwa za su yi a wannan lokaci a wannan rana ba za su zo ba Kama Allah ya kaddara musu dole su kai kansu qul kuntum fi buyutikum la baraza allazina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim idan Allah ya kaddara maka zaka mutu a waje dole sai ka kai kanka wajen ko kana so ko baka so in za a taru a hana ka wallahi sai ka fada ne ka tafi in ajali yayi kira dole a ci to a nan a wannan baiti na Hassan ibn Sabit a madadin ya ce ilmal yaqin sai ce yaqinal ilmi kaga sai maimaita abin da muka faɗa ko ka gabatar da yaqin akan ilmi ko ka gabatar da ilmi akan yaqini duk ma'anar ɗaya ce malamai suka ce abin nufi dai ilimin tabbas na tabbacin abu haka ne ba kishiyarsa ba to shine Allah ya ce kalla tabbas law na ilmal yaƙin, da suna da ilimi ilimi na tabbas ai ilman yaqiniyan yaqinan aqibata tafakuri mashtagaltum bihi abin nufi da kun san hakikanin wannan alfaharin inda zai kai ku ya baro da ba ku yi shi ba ka rinka tinkaho da kafuwa ne wannan ya hana ka zikiri ya mantar da kai sallar nafila ya mantar da kai azumin ta dawo'i gasar ka gina katon gida dan ya fi na kowa dan a rinka ganin kafi kowa a unguwa inda ka san haka wallahi da ka gina iya gwargwadon bukatar ka kai sadaka da sauran kudin da ka shagaltu da zikirin Allah sama da wannan da ka shagaltu da ibada sama da ka sa ido akan rayuwar wasu har ka gano sun fika ko ka fi su shine abin da Allah subhanahu wataala yake so isar mana anan na sako law ta'lamuna ilmal yaqin da ake kuna da ilimi ilimi na sakankancewa da ba ku shagaltu da wancan alfahari junan ku ba la tarawunnal jahim kuma lallai da kun ga wutar jahim jahim suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama inna ma ya da'o hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir sa'ir ma sunanta ne da aka jahannama tana da sunaye masu yawa akan ce da ita jahim akan ce da ita sa'ir akan ce da ita hudama akan ce da ita humaza an abin nan akan ce da ita saqara an gane ko uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar da ka latarawun aljahim lallai da kuna da ilimi na sakankancewa da kun ga wutar jahannama to anan malamai suka ce shine inda a ce mutum yana da ilimi ilimi wanda ya kai inda ake so ya kai to da zai rinka hakaitowa da kansa tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a ciki na tsoro wanda wannan kuma da ya kautar masa da hankali ga biye wa ɗan uwansa suna alfahari da yi wa juna gore shine abin da ake nufi a nan latarawun aljahim suka ce jawabin launi wanda aka ambata a baya kalla law na ilmal yaqin jawabin law latarawun aljahim da kana da ilimi ilimi na sakankancewa to da ka hango wa kanka lahira da abin da zai faru a cikinta wanda wannan kuma da ya ishi ya shagaltar da kai sama da abin da yake koma bayan haka to sai malamai suka ce ru'uya a nan iri biyu ce kamar yadda mun sha faɗa akwai gani na ido akwai gani na zuci gani na zuci shi Allah yake nufi a nan ba wai gani na ido ba domin ba yadda za a yi kana duniya ba ka mutu ba ka hango lahira amma zuciyarka in ta fahimci saƙon to za ta rinka maka suranta maka majigin abin sai ka ga kamar gashi a gaban idanka kana gani wannan kuma wani mataki ne na ilimi shi yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah amma da me da zuciyarsa abin nufi ya fahimci Allah da saƙon Allah da sifofin Allah kamar ma ya gan shi ne da ido duk da kuma bai gan shi ba da ido domin Allah ba a ganinsa da ido a duniya sai dai an je lahira al-ihsanu an ta Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mutum ya kai matsayin ihsani sanin Allah da nutsuwa wajen bauta masa kamar suna kallon juna to amma duk da shi Allah ba a ganin sa shi ko yana ganin dukkanin mai gani la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir shine mala yace annaru anan shine abin da ake nufi da jahimu jawabu qasmin mahzufin amsa ce ta rantsuwa a bashafewa wa huzifa minhu lamul fi'li an shafa lamul fi'li wa ainuhu da ainuhu asalin latarawunnan ne latarawunnan al jahim to sai aka shafe lamun fi'il wanda shine harafin karshe da kuma ainul fi'ili shine harafin tsakiya malai ce wa ulqiya harakatuha ala ra'i sai aka maida wasalin su ya koma kan ra a madadin latarawunna sai zama latarawunna sai zama shadda ta hau kan ra'u an gane ko thumma latus'alunna thumma latarawunnaha kuma da sannu da za ku ganta ainal yaqini gani na ido ainul yaqin ya bambanta da ilmul yaqin ilmul abin abinda ka san gaskiyarsa ta hanyar dalilai amma baka taba ganin sa ba ainul abin abinda ka san gaskiyarsa da dalilai kuma har ka kai ga ganin sa shi wancan labari aka baka wannan kuma bayan an baka labarin har ka gani kaga ka samu promotion ta darajar ilimi domin al khabaru kal ayana din labari bai kai gani ya ganin ida ba gani ya koriji an gane ko to da haka Allah yana nuna inda kun fahimci saƙon Allah kyakkyawan fahimta kun hankalci abin da Allah yake so ya fahimtar da ku matukar hankalta to da sai kun rinka mu'amala da Allah kamar kuna ganinsa kuna ganin wutarsa kamar ga wuta a gabanku to ka duk mutumin da aka ce yana bautawa Allah kamar yana ganin sa ai zaka ga bautarsa babu wasa a cikin ta duk mutumin da yake bautawa Allah kamar yana ganin wutar jahannama a gaban sa ai zaka same shi da natsuwa da tara hankali an gane ko kamar kai ne yanzu a aji ɗan sanda da kulki a gaban ka a ce kai kaza in baka yi bai kwakwaɗa ma ai dole za ka tsaya ka natsu ka yi to shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake nufi la tarawunnaha aynal yaqin lalle ku da kun ga wuta ganin idan ku malai ce masdarul li anna ra'a wa ayana bi ma'ana wahid kalmar ra'a da kalmar ayana ma'anarsu daya to amma sai aka caccanja su tarawunna aka yi amfani da fi'ilin ra'a sannan aina laifin aka yi amfani da fi'ilin aina ko ayana kaga kenan kamar an karfafa jumla ce da makamanciyarta amma mai bambanci ta fuskar lafazi thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im to gabanin nan malamai suka ce wannan ayar ta nuna mana ilimi mataki uku ne da shi akwai haqqul yaqin sannan akwai ainul yaqin sannan kuma akwai ilmul yaqin ilmul yaqini shine matakin farko ka san abu da hujjoji ka gamsu an gane ko kamar sanin da muka yi wa Allah a yau mun san Allah da hujjoji kuma mun gamsu akwai shi amma ba mu taɓa ganin sa ba to in an je lahira kuma fa za mu gan shi to kaga an kai ga ainul yaqini kenan to sannan kuma bayan an gan shi kuma subhanahu wata'ala har za a yi wata mu'amala da shi domin idan ka kai mu'amala da abutu danya da abutu shine ka kai kuma haƙƙul yaƙini haƙƙul yaqini Allah subhanahu wata'ala ya tabbata cikin hadisi zai yi magana da mutane bayan sun ganshi kaga mu'amala ta gudana zai ce ya ku yan aljanna menene ban ba ku ba su ce ya Allah ka ba mu komai menene ban ba ku ba ka ba mu komai menene ban ba ku ba ka ba mu komai kuna san in muku ƙari suka ce to me za ta ƙara mana to shine sai ya bayyana sai su gan shi kaga an tashi daga ainul yaqini an kai haqqul yaqin to sannan ya tabbata cin hadisi ubangiji subhanahu wataala zai yi karatu ga yan aljanna su ji wanda karatunsa ya fi na kowa daɗi zai karanta suratul rahman surarsa da kansa zai karanta ubangiji ka sa muna nan a wannan waje za a yi wannan karatu da ta ainul yaqini haqqul yaqini ilmul yaqini ko ilmul yaqini ainul yaqini sannan haqqul yaqini sannan ubangiji ya ce kuma sannan ku sani la tus'alunna wallahi sai an muku tambaya yawma idin a wannan rana anil na'imi anil na'imi game da dukkanin ni'imomin da aka yi muku duk wata ni'ima da aka yi wa dan adam a duniya to ya shirya amsa tambaya a lahira kafin saukar wannan aya sahabbai ba su san cewa za a yi musu tambaya akan ni'imomi ba musamman talakawan cikinsu sai da aya ta sauka suka ce ah to ya ma'aikin Allah wata ni'ima za a yi mana inna ma huma aswada ne baki bi fa muke rayuwa da shi bakin ruwa ne da bakin dabino yanzu shi ma a cikin sa akwai tambaya kamar yanzu ne dan Najeriya a ce ka shirya amsa tambaya ce wace tambaya me na ci ko ba haka ba al-imam ash-shawkani a cikin littafin fatul qadir yace akhraja ibn abi shayba al-imam ibn abi shayba ya fitar da hadisi cikin littafin sa musannaf wa hannad da hannad wa ahmad da imam ahmad cikin musnad wa ibn jarir da ibn jarir da tabari wa ibn mardawaihi da ibn mardawaihi a cikin littafin sa na tafsiri wal baihaqi da imam al baihaqi a cikin shu'ab iman daga mahmud dallabi mahmud dallabi yace lamma nazalat alhaakum takafur yayin da wannan sura ta sauka alhaakum takafur sai ya karanta ta hatta balaga thumma latus'alunna yawma idin anin na'im har sai da ya kai karshen ta faɗin Allah sannan ku sani ku shirya ku yi kintsi za a yi muku tambaya akan din ni'imar da aka yi muku kalu sai sahabbai suka ce ya rasu rasulullah ya ma'aikin Allah ayyu na'imin nus'alu anhu yawace ni'ima kuma za a yi mana tambaya akan ta wa inna ma humal aswadani baki bi fa ne muke ci bakin dabino ne da bakin ruwa alma'u wat tamr wa suyuhuna ala riqabina kullun ga mu cikin halin tsoro ta kubban mu a kafadin mu Wal'adu adu makiya suna farautan mu kamar yanzu ne dan Najeriya ce yawace tambaya za a yi mana fargabar kidnappers ba ta ishe ni ba fargabar boko haram ba ta ishe mu ba wannan ba ta isa tambaya ba za ka yi tafiya ka fita daga gidanka ba ka da tabbacin za ka kai ka shiga gida ka kulle ba ka da garantin kafin gari ya waye ba za a tsallako a tafi da kai ba wata tambaya kuma za a yi mana da tafi wannan fargabar da muke ciki kamar haka ne sahabbai suka faɗa an gane ko fa an ayyi ni'imin nus'alu suka ce to in haka ne wata tambaya za a yi mana akan ni'ima wata ni'imar ce ma tukuna qala sai manzo Allah yace amma inna zalika sayakunu wallahi duk da hakan ku shirya sai an yi muku tambaya duk rantsi duk wahalar da kuka sha a duniya to kuma tambayar Allah tana nan a lahira tana jiran ku kaga kenan dai ba makawa ka sha wahala a duniya ka ji daɗi a duniya a samu insecurity a ƙasa a samu hauhawa farashi baya hana Allah ya tambaya kuma wannan tambayar ba fa mu kaɗai talakawa za a yi ba har annabawa ha babba ha karami kowa sai an tambaye shi imamu ahmad ya rawaito hadisi a cikin littafinsa na zuhudu da abdu dan humaidu da tirmizi da ibnu jarir da tabari da ibnu hibban daga abu huraira suka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yusalu abdu yawm alqiyamati anhu yawm alqiyama min an-na'imi ay yuqala la farkon abin da za a fara wa bawa tambaya a ranar tashin alkiyama game da ni'imomin da aka yi masa a duniya shine a ce da shi alam nusihha laka jasadak ban baka lafiyar jiki ba a shikenan ko da a ce kasa akwai insecurity akwai hauhawa farashi to amma kuma ai kana da lafiyar tafiya to wannan ma ni'ima ce akan ta za a yi maka tambaya mana shi talaka da babu kuɗin da za a tambaye shi to amma ai akwai lafiyar jiki da ita ma kuma ni'ima ce za a yi maka tambaya akan ta sai ka san me kai da ita da haka manzala ce wannan ita ce farkon tambayar da za a yi game da ni'imomi wa nurwika min al-ma'il barid tambaya ta biyu ba mu baka ruwan sanyi ka sha ba ko da baka sha a na firinjin gidanka ba ai ka sha a na masu sai da fiye wata shi ma ai ni'ima ce ai ka sha na randa ai shi ma ruwan sanyi ne ko ruwan sanyi sai wanda firij ya gasa wanda randa ta gasa shi ma ruwa ne kuma sanyi ne gare shi da ka wannan ma ni'ima ce kuma za a yi mutane tambaya akan wannan wannan hadisi ma hadisi ne ingantacce a wani hadisin har ila yau wanda imamu ahmad da imamun nasa'i da ibnu jarir da ibnu al-munzir suka rawaito daga jabir dan abdullahi yace ja'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wata rana annabi da sayyidina abubakar da sayyidina umar suka zo mana inji jabir fa at'amnahum rutaban sai muka ba su laƙuƙun dabino ma'ana dabino mai laushi ba wanda ya bushe ba muka ba su suka ci wa namun ma'an kuma muka ba su ruwa suka kora fakalar qala sallallahu alaihi wasallam bayan an gama ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli waɗannan abokai nasa guda biyu ce haza minan na'imil ladhi tus'aluna anhu wallahi wannan yana daga cikin ni'imar da sai an tambaye ku da aka ku shirya kai ka sha yagwar ka sha rufaida ka sha habibu yagwar ka sha fai alai ka sha kaza duk ba su sha wannan ba to kaga in ku su bakin ruwa kawai suka sha mai sanyi kai ka sha ruwa mai sanyi kuma mai zaki za ka tambaya ta a kan tasu domin daidai ruwa daidai kurji da yadda ka ji daɗi da yawa kuma yadda za ka shirya amsa tambayoyi da yawa a wani hadisin har ila yau wanda shi ma abdu ɗan humaid da bai haƙi suka rawaito shi ma dai daga jabir da kuma wani wanda musulun ya rawaito da ashabu sunan daga abu huraira abu huraira ce karajan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya fito daga gidansa cikin dare fa iza huwa bi abi bakar sai suka yi kicikus da abubakar shi ma ya fito abubakar bai san annabi zai fito ba annabi bai san abubakar zai fito ba wa umaru sai ga umar shi ma an yi kicikus da shi na uku shi ma kuma duk bai san za su fito ba su ma ba san zai fito ba Faƙala sai annabi ya ce da su ma akraja kuma min buyuti kuma sa'a me ya fito da ku daga gidajenku a wannan tsakar dare kala su biyun duk sai suka ce da annabi alju'u ya rasulallah wallahi yunwa ce ba za mu iya bacci ba kaga ko duk yunwar da ta fito da abubakar daga gida dafa kwarinsa wannan ba karamar yunwa ba ce ba irin yunwar da ta dame ni bace ko ta dame ka domin haƙurin namu da naka ba iri ɗaya bane ba duk yunwar da ta fito da umar daga gida wannan ba karamar yunwa ba ba ballantana kuma uwa uba yunwar da za ta fito da annabi daga gidansa wannan ba karamar yunwa bace ba to kuma wannan zai nuna mana bambancin mu da su su kadai aka ce sun fito daga gidan ba a ce iyalansu sun fito ba amma a yau sai ka tarar matan gida sun fito neman abinci to shi mai gidan yana ina shi ya ci indomi ya koshi shi ya ci indomi ya koshi su sahabbai da tabi'ai sun yadda in loma ɗaya ce ta kai gida a ci su su su sa nema a gari Abin da masu hankali suke gaya mana yana daga cikin wani abin da muka dosa na haɗari a danjojinmu a cikin gari sai ka ga yara ƙanana suna goge ne mota don a ba su kuɗi waɗannan yaran abin tambaya ina iyayensu ina ubansu waɗannan yaran a wannan lokacin a ƙanancin shekarunsu kamata ya su suna makaranta iyayen su ya kamata su fito su goge gilas su samun musu abinci don rayuwarsu ta kyau to amma uban yana can yana bin inuwa daga wannan benci zuwa wancan benci in mutuwar zuciyar ya kai ma jira yake su su kawo mai daga wajen su ma ya karba to kaga ya lalata rayuwarsu daman shi ta su ta lalace kamar shi tasa ta riga ta lalace duk mutumin da ya san ya bar iyalansa cikin wahala shi ya ji daɗi wallahi rayuwarsa ta lalace domin so akai ka gina su kai ta ka karewa take lokacin da kai tsawon rai ka gaji su kuma sai su ɗauke ka sai su ɗora amma su yanzu masu gobe ka lalata gobansu kai damun taka tun jiya ce ta wuce ta wuce wannan shine sakarcin da mutane da yawa suke yi to da ka sahabbai da annabi kansa za su kai abinci gida a ci in abincin ba zai isa su su ci ba za su haƙura gidan ya ci in ya so su ko da daddare in yunwa ta addabe su sa fito su nema a taskar Allah wanda haka ya kamata ba da daddare a gama taka tana yawo kai kuma kana ina oho tana bin kofofin supermarket tana tare mutane a taimake ta da sadaka ina mijinta da 'ya'ya da komai a irin wannan yanayi na sanyi a irin wannan yanayi na rashin tsaro amma maza suna can sun ɓuya a gidaje ko suna can suna hirar banza ko makamancin haka sun bazo iyalansu sun fito waje to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abubakar da Umar me ya fito da ku suka ce yunwa kala sai annabi ya ce da su wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la akhrajani allazi akhrajakuma abin da ya fito da ku nima shi ya fito da ni nima yunwa ce fa qama ma'ahu sai suka biyo bayan annabi fa ataw rajulan min al ansar sai annabi kawai ya tafi gidan wani mutum daga cikin mutanen Madina fa idza huwa laysa fi baitihi sai aka je ba a tadda mutumin a gidansa ba falamma ra'atuhum ra'atuhu almar'atu yayin da ita matar mutumin ta ga annabi a gidansu mijinta baya nan kala sai ta ce marhaban lale maraba da annabi fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita aina fulan ina wani mijinki kala sai ta ce in talaka yasta'zibu lana alma'a ya tafi cikin dare yana ɗebo mana ruwan daɗi wanda zamu sha idh jaa al-ansari ana tsaka da haka sai ga mijin ya dawo fa nazara ila annabi sai ya tada annabi a gidansa da ya ga annabi wa sahibaihi da abokansa biyu abubakar da umar fa qala sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni a yau babu wanda ya kai ni manyan baki yana yana farin ciki da haka fan talaka take ya tafi fa jaa bi idqin fihi busrun wa tam sai ya zo da nono mana reshe babba na dabino da kuma reshe babba na inibi an gane ko kuma reshen dauke da dabino mai yawa dauke da inibi mai yawa ya kawo annabi da sahabbansa abokansa guda biyu a matsayin somin taɗi faƙala ya ce da su kulu min haza kaga shi bai san fa mai kawo su ba amma gidan karimi ake zuwa yanzu da kaje gidan mai karamci ko a wani lokaci ne kawai abinci zai kama amma da kaje gida an fara a kama abinci ne in eh, za ku kawo min sai kun tambaye ni ku kawo min mun in yaso in ban ci ban ban muku kayan ku wannan ai ai takidin ruwa ne takidin ruwa ne ko a kawo ma ruwa to kai kuma in ka ce eh a kawo ma kayi zulama ai kawowa kawai ake yi da ka shi bai jira ba bai tambaya ba kawai ya je ya kawo abinci kuma daman abin da aka fito nema kenan sai ya ce ku fara da wannan kuma ya ɗau zabjejiyar wuka ya tafi garke wa a zalmudiyata sai ya ɗauki zargegiyar ƙasa sai ya tafi garke faƙali lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai razala sallallahu alaihi ya ce da shi iya wal halu ahir kada ka yanko uwar garke kada ka yanka mai nono domin annabi in ya bashi ya san sai ya kalli mafi girma mai tsada mai daraja sai yanko ta amma shi manzo Allah kullum ba annabin danna mutane bane a annabin raya mutane ne ba annabin talauta almajiransa bane a'a annabin ɗaukaka almajiransa ne da kama musu abubuwan more rayuwa ba irin shehunan mu ba a yau wani abu da na manta ban gaya muku ba wajen fasara hatta zurtumul makami al-imam ibn hayyan abu hayyan al-andalusi wato yayi wadansu maganganu masu ban al'ajabi yace kalmar sun ziyarci makabarta yace wallahi kai ka dauka da musulmi yau ake musamman shehunan dariƙa kun san da yawa yanzu yan dariƙa fa an daina lissafin haji da umara in ka ji ɗan ɗariƙa yana lissafin hajji da umara a gaban mutane ne amma in suka keɓance ijunansu ƙabarin shehu nawa ka ziyarta sau nawa ka je kaulaha sau nawa ka je ƙabarin lukumanu sau nawa ka je ina lissafin fa kenan hatta zurtumul maqabir a lokacin da kai musulmin kwarai kake maganar na je hajji sau kaza naje umara sau kaza ba da niyyar alfahari ba da fatan Allah ya karɓa maka da fatan Allah godiya ga Allah ne maka wannan ni'imar wani yana nan ya fika shekaru shekarunsa 60 kai 30 shi bai je ko iya ko sau ɗaya ba amma kai a shekara 30 kila wajen sau biyar ka je aikin haji sau biyar ka je umara sai ka gode wa Allah inda shekaru ne da wancan ya riga ka zuwa amma dama ce to da haka mu dawo kan wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya dora mabiyansa haraji da nauyi shi yasa yin qur'ani cike suke da ƙulla as'alukum alaihi ajra a wasu wajen min ajar ni wannan sako da nake isa muku bana neman ko sisi a wajen ku kuma ba wai annabi ba duk annabawa haka suke shi yasa muminu yasin muminin da aka ambace shi a suratu yasin haka yace ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ku bi manzanni waɗanda ba za su taɓa zuwa su kawo muku bukatun kansu ba kuma ga su akan shirya ma'ana shirya kyauta ba ko titi amma ku ki karba samu abin mamaki ga inda kuɗi kake biya wuri in za a baka sai ka biya kuɗi sai ka biya haraji addu'a in za a yi maka girman bukatar ka girman kuɗin da za ka ajiye amma sai ka sha mamaki can mutane suke ta tafiya to mai rabon shan duka bari ba ta magani a sha dukan duniya kuma a je a sha dukan lahira in ba a yi sa'a ba Allah ya tsare da aka ɗabi'ar manzo Allah kullum sauki ce yace da shi iyyaka wal halum karka yanko babba karka yanko uwar garke karka yanko mai nono wacce da ita aka dogara fa zabaha lahum sai ku je yanko musu fa akalu min ash-shati suka ci wannan akuya a wannan dare wa min zalika al-izqi suka ci wannan nono na dabino da inibi wa sharibu kuma suka sha abin sha falamma shabi'u bayan sun ci sun koshi wa rawau sun sha sun koshi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abi bakr sai manzo Allah ya kalli abubakar da umar yace da su wallazi nafsi bi yadihi lanus'alanna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah na rantse muku da wanda raina ke hannunsa da ni da ku sai an tambaye akan wannan abin da muka ci walima kaje abinci ka taɓa tuna wannan abinci mai daɗi da aka yi maka a gidanka sau nawa ka tuno cewa akwai kuma tambaya da za a yi maka game da shi wallahi za a yi mana ubangiji ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in na rantse da girman zati na inji Allah sai na tambaye su dukkan su ba wanda zan bari fa nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin Manzani za mu tambaye su sannan mabiya manzani su ma sai mun tambaye su da wanda ya bi da ma wanda bai bi ba kowa tambaya za ta gani masa kuma gwargwadon ni'imar da Allah ya maka gwargwadon tambayar da zai maka Allah ya maka ni'imar lafiya ni'imar ƴaƴa ni'imar wadata ni'imar tsawon rai ni'imar ilimi ni'imar mulki duk waɗannan ni'imomi ne kowace sai an tambaye ka da muka baka lafiya mai kai da ita da muka baka kuɗi mai kai da su da muka baka ƴaƴa ya ka tarbiyyantar da su a wanda tafarki ka ɗora su da muka baka tsawon rai me ka gudanar da shi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amsa tambayoyin mu cikin sauki Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullah muna da tambaya guda ɗaya ya tambayar ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam dan Allah muna so a yi wa mijinmu nasiha mu hudu ne a gunsa ni ni ce uwar gida ina da 'ya'ya manya kuma mijinmu yana da ikon dukkanin buƙatunmu. idan na tambaye shi kuɗi sai ya ce 'ya'yana su yi shi yanzu ta yara yake ba tawa ba to gaskiya wannan miji bai kamata ba abin da yake laifi yake fa ba ƙarami ba dan kar ku ji na yi amfani da kalmar bai kamata ba bal bai dace ba haramun yake aikatawa haramun yake aikatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafa bil mar'i ithman ay yudayyi man yaqut ya ishi mutum girman zunubi ya tozartar da iyalansa waɗanda Allah ya dora masa ɗawainiyar su a kansa ba wani laifi da za ka yi na tsakanin mutum da mutum sama da wannan shi ya sa ma babu wani kuɗi da za ka kashe duk duniya ka samu lada sama da kuɗin da za ka kashe wa iyalanka shi ne ƙarshen kuɗin da aka fi samun lada an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqahu fi sabilillah dinarun anfaqahu anfaqtuhu fil masakin dinarun anfaqtuhu fil riqab da kuɗin da na kashe wajen taimakon addini gina masallaci ko gina makaranta ko dukkan wata hidima ta addini da ginin da kudin da na kashe wajen taimakon talakawa da kudin da na kashe wajen yanto bayi da dinarun an faktuhu fi ahali kudin da na kashe wajen ciyar da iyalai na da yi musu ɗawainiya sai manzo Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyali sisi da taran da yafi kowanne falala a wajen Allah da lada shine sisi da taran da ka kashe wa iyalanka kuma ba wai rarrashin ka ake ko kuma in ka ga dama ne kai ba in ka ga dama kar ka yi haƙƙi ne Allah zai tambaye ka ya akai ka ta ka bar su a tsaraici ya akai ka ci su ba ka ba su sun ci ba domin umarni ne Allah ya mana kuma umarni na wajen liyun fit zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfit mimma atahu lallai mawadata su kashe wa iyalansu kuɗi da wannan wadatar da Allah ya ba su talakawa su ma su yi tasu daidai ƙarfinsu ba inda dan talauci aka sauke maka ɗawainiyar iyali babu shi sai dai aka ce ka yi iya ƙoƙarinka iya yinka iya ikonka amma ka ce kawai saboda kai talaka ne shi kenan kai yanzu ciyar da iyalinka ba nauyi ba ne a kanka in jiwa ai in dai ciyar da kanka nauyi ne a kanka su ma ciyar da su nauyi ne a kanka hadisin muslim hadisin muawiya ibn haida al-kushairi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ma haqqu mar'ati ahadina alaihi me haƙƙin matar ɗayan mu akan kansa sai manzo Allah ce an tut'ima ha idza ta'inta dole ka ciyar da ita inda kai ma ka ci in kaga an ɗauke maka ci da ka to sai dai in kai ma baka samu ka ci ba to wannan shi kenan amma in dai za ka ci to ita ma dole ka ba ta ci an gane ko wa taksuha idza saita kuma dole ne in kai tufafi ita ma kai mata to ka ce dan ta haihu dan ƴaƴanta suna da kuɗi ƴaƴanta mazanta ne a mazanta bane ƴaƴanta su suka karɓo alƙawarin kula da ita daga wajen iyayenta ko kai kai kai ne mijinta in ta fi kowa kuɗi a duniya kai kuma ka fi kowa talauci dole ka ciyar da ita kuma wallahi in baka yi ba za ka je lahira ka ce Allah ai ita ma tana da kuɗi tana da kuɗin ka aure ta da ka aure ta baka san haƙƙin ciyar da ita da tufatar da ita da dingi mata ɗawainiya gwargwadon ikon ka akan ka yake ba da aka yi uwa mu shiga ta yi mu kiyaye za mu je lahira fa mu gari muna cikin matsala yanzu kila wannan da yake ciyar da iyalansa kuma kila in ka fito waje za ka tara yana ta wasu ayyukan alheri yana ta bajinta ga bajinta can ka bar a gida wai ce dole sai ka fito waje ka bayar gida shine wajibi sai gida ya koshi ake kaiwa waje da aka lalle wannan alhaji ko lalle wannan mai gida to ya ji tsoron Allah da duk ma wani mai gidan da ya san yana da irin wannan matsala in ka san ba za ka iya ɗaukar nauyinta ba to ka sauwaƙe mata mana amma tana a matsayin matarka kuma ka ce ba za ka yi mata hidima ba wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne ba haramun ne Allah ba zai kyale ka ba laifi kake mai girma tambayar ta biyu ta ce dan Allah malam idan ina da janaba zan iya azkar ko tilawar alkur'ani kafin na yi wanka menene ya sa kika jinkirta wanka la'alla sanyin ruwa ne la'alla rashin ruwan ne la'alla wata rashin lafiya ce da ba za ki iya yin wanka nan take ba to in duk waɗannan ne ba ta ne hakan ba ne amma in dai duk su ne to ai ta aka yi ki yi taimawa to ita kuma wannan taimamar in ka yi ta kafin kai wanka tana halatta maka yin dukkanin wasu abubuwa na addini ne har sai uzurin da ya hana ka wanka ya tafi sai kuma kai wanka domin wannan taimamar ana sallah da ita to ko tunda za a yi sallah da ita ai za a karatun qur'ani da ita tunda a sallah ma ai akwai karatun qur'ani kuma tunda za a yi sallah da ita ai za a iya zikiri da ita tunda a sallah ma akwai zikirin rika ai wannan shine ka'ida amma in haka kawai ne ba ruwan ne babu ba ba sanyi yayi miki ba kawai kasala ce bari ki fara zikiri sannan ki je ki wanka to wannan bai kamata ba ya fi kamata ki fara wanka sai ki zo ki zikiri don ki ambaci Allah a cikin tsarki cikakke ki fara yin wanka sai ki zo ki karatun Qur'ani don ki karanta Qur'ani kina cikin tsarki cikakke wannan shine asali Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu